This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin, sai kuma kilo da 530 a matsakaicin zango. Ana iya jin ta soshin rediyon amfanin sarauniya Far'a noma da lord da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar. Sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da Grace da Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiyar. Amma kafin ku jabo da muke dauke da su, ga kanun labarai. Shaidu a arewa maso gabashin Najeriya sun ce akalla mutane bakwai aka kashe jiya Alhamis a wani harin kunar bakin wake da aka kai a garin biyu. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun ya yabi yunkurin manyan shugabannin kasashen duniya na kawo ƙarshen tada kayar baya da 'yan aware masu ra'ayin rasha ke yi. kana an yi wata hatsaniya a zauren majalisar dokokin ƙasar afirka ta kudu yayin da 'yan hamayya suka katsewa shugaban ƙasar hanzari yana gabatar da jawabin halin da ƙasa take ciki da aka saba gudanarwa shekara-shekara to madalla akwai mu da rahotanni da shirin lafiyar uwar jiki na juma'a ali ah, amma duka sai bayan kun ji labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shaidu a arewa maso gabashin Najeriya sun ce akalla mutane bakwai aka kashe jiya Alhamis a wani harin kunar bakin wake da aka kai a garin biyu. fashewa ta auku ne a wata kasuwar garin da ke bakare da jama'a da misalin karfe uku da minti ishirin na rana wani dan tireda a kasuwar Alibuba ya shaida wa murya Amurka cewa wata motar safa mai daukar fasinjoji goma sha biyu ta tarwatse da shigar ta tashar motocin cikin kasuwa kafofin sadarwa na wurin sun ambaci ta bakin shaidu na cewa mai yiwuwa wata 'yar kunar bakin wake mace ce ta tada nakiyar wannan ne na baya-baya a jerin har-haren da ake ta kaiwa da ke haddasa asarar rayuka a najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe da farko dai an yi shirin gudanar da zaɓen ne gobe asabar amma aka ɗage zuwa 28 ga watan maris sabili da tashe-tashen hankalin ƙungiyar boko haram Babban Sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yabi yunkurin manyan shugabannin ƙasashen duniya na kawo ƙarshen ta da ƙayar baya da 'yan aware masu ra'ayin Rasha ke yi a gabashin Ukraine da cewa yana so duk ɓangarorin su kiyaye yarjejeniyar da aka cimma jiya Alhamis a Belarus. Sanarwar ta Mr. Ban Ki-moon ta zo ne sauyi kaɗan bayan matsayar da shugabannin ƙasar ukraine da rasha da jamus da kuma faransa suka cimma da na janye dakaru da ke gumurzu kusa da kan iyaka da ƙasar rasha da musayar fursunoni da kuma aiwatar da yarjejeniyar a tsagata wuta daga ranar alhadi din nan sanarwar da aka yi bayan wani zaman tattaunawa a sauyi goma sha takwas take ta janyo kalamai daga shugabannin kasashen duniya kama daga masu gargadi a yi taka tsantsan zuwa waɗanda ke shakkun ɗorewar yarjejeniyar shugaban ƙasar faransa faransa olon ya ce idan aka kiyaye yarjejeniyar za ta kasance wani gagarumin matakin siyasa na shawo kan matsalar yayin da shugabar gwamnatin jamus angela merkel eh, da take magana jim kaɗan bayan tattaunawar ta ce an fara jin kanshin nasara ta ce ba mu da wasu shakku kuma akwai sauran aiki nan a sama da kafin a samu zaman lafiya mai ɗorewa amurka wadda ta kira tattaunawa da abokan ƙawancenta kan batun bata halarci taron da aka gudanar a minsk ba sai dai fadar white house ta bayyana yarjejeniyar a matsayin wata hanya ta warware rikicin Ƙasar Girka da ƙasashen duniya ke bin ta bashi sun amince jiya Alhamis su tattauna kan buƙatar da ƙasar da talauci ya yi wa kanta ta gabatar na zabtare bashin da ake bin ta da kuma sassauto matakan tsoke bakin aljihu da waɗanda suka ba ƙasar rance suka tilasta wa Athens ɗauka. Yayin da yake halartar taron kolin ƙungiyar tarayyar Turai karan farko a birnin Brussels, Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya cimma yarjejeniya da jami'an girka na ganawa da wakilan kasashen da ke amfani da kudin euro da babban bankin tarayyar turai da kuma asusun bada lamuni na duniya ministan kudi na kasar dutch jores de beslom ya ce ganawa da za a yi yau juma'a za ta ba da damar samun daidaito tsakanin burin girka na kawo ƙarshen abin da take gani a matsayin tsuke bakin aljihun da zai durkusa da ita da kuma jajircewa da kasashen turai suka yi cewa ba za su sassauto sharuɗan da suka gindaya ba na ba an rancen sama da dala biliyan uku shugabar gwamnatin kasar jamus angela merkel kakakin tsarin tsoke bakin aljihun ta yaba ci gaban da aka samu da dangantaka da ta yi tsami tsakanin sabuwar gwamnatin girka da waɗanda suka ba ta rancen girka tana nema a bata kuɗin da za ta fara sauke nauyin da ke kanta na watanni da dama kafin a kai gaba ta ainihin rancen da take nema. Athan ta ce tana buƙatar lokaci domin tattaunawa kan sauye-sauyen da suka shafi shirin tsoke bakin aljihun da aka tilasta wa ƙasar wanda ya sa aka zabtara albashi da kuɗin fensho aka kuma ƙara kuɗin haraji yayin da kuma aka sallami dubban ma'aikatan gwamnati. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madala, an sami wani rudani a Majalisar Dokokin Ƙasar Afirka ta Kudu jiya Alhamis lokacin da 'yan hamayya a majalisar suka hana shugaban ƙasar Jacob Zuma gabatar da jawabin halin da ƙasar ke ciki da aka saba gudanarwa shekara-shekara. Jami'an tsaro sun shiga zuwan majalisa suka fitar da mambobin jam'iyyar Freedom Economic Freedom Fighters wato EFF a takaice. da suka hada da shugaban jam'iyyar julius malema wanda ya katsewa shugaban kasar hanzari yana cikin jawabi da tambara da ya yi cewa yaushe zai biya sama da miliyan dala miliyan ashirin kudin talakawa da aka kashe akan kan kawata eh, gidansa na kanshi bayan da aka fitar da 'yan jam'iyyar malema sai 'yan majalisar sai 'yan majalisar daga babbar jam'iyyar alhamayya wato democratic alliance suka bayyana rashin amincewarsu su ma suka fice daga zoren majalisar daga nan mr zuma ya ci gaba da jawabinsa wa 'yan majalisarsa na jam'iyyar ta anc magoya bayansa suna jinjina mashi yayin da yake zayyana cin gaban da aka samu a afirka ta kudu tun bayan mulkin turawa shekaru 20 da suka shige. takaddama ta biyo bayan watsi da rahoton bincike na kwamiti mai zaman kansa ya gudanar bara inda ya ce shugaban kasar ya amfana ba gara ba dalili da ayyukan kawata gidansa da suka hada da wani wurin kiwon shanu da aka yi na zamani da kuma katafaren gidan sinima sabili da haka aka umarce shi ya biya kuɗin da aka gyara gidansu da shi to labarin duniya kenan kuka saurara a garin bauchi garin ya karbi bakuncin samarin musulmai da na kirista to ko me ya kai su garin ga haruna dauda biyu wata ƙungiyar samarin musulmi da na kirista mai da'awar ganin ta farfado da irin zamantakewar da ke wanzuwa a tsakanin mabiya addinan biyu tun zamanin kaka da kakanni ta kawo ziyara jihar bauchi ƙungiyar mai suna arewa citizen action for change ta ziyarci shugabannin addinan biyu domin fahimtar da su irin abubuwan da kungiyar take kokarin cimmawa barista sadiq ilela shine shugaban kungiyar na ƙasa eh, kungiya ce wanda ta hada matasa na arewacin Najeriya don ci gaban wannan yanki na arewa. kuma daga cikin dalilin da muka yi nazari da shi sa muka kafa wannan kungiyar shine muna ganin matsaloli irin da yake damun mu na rashin zaman lafiya da rashin fahimta da kuma rashin darajawa da mutunta addinin juna da kuma matsayin juna akan rayuwa gaba daya a da a dama mun sani cewar a yan mu kristoci da mu musulmai muna mu'amala mu ba tsangwamin juna ba mu kyaman junan mu muna kallon junan mu duk da bambancin addini da yare muna ganin junan mu a yan uwa addinin nan guda biyu ba wani addini da ya koyar da tashi hankali to amma mafi yawan mabiyan bayan krista din da islam din ba su fahimci cewar addinin nasu ba bai kuɗa tashi hankali ba kaɗan ne daga cikin mu na nufin magoya bayan nan da suka yi karatu suka fahimci amin da addinin ke koyarwa suka gane cewa lallai christianity bai kuɗa tashi hankali ba haka islam ma bai kuɗa tashi hankali ba shugaban kungiyar kirista shiyar arewa maso gabas reverend dr shayabu bell ya bayyana bayyanar kungiyar a yanzu da cewa abin yabawa ne ah, matasa a lokacin zabubuka mai kamar wannan kusan in ce a cikin harkokin zabubuka daban-daban da muke da su ba wadda ta kai wannan zafin ta akwai guguwa da iskar abubuwan da ke tafe amma babban abu shine waɗanda za su gaji wannan ƙasa gobe su ne matace a yau matasan nan da ke yau da yawa ana morarsu ana kan morarsu domin cutar da al'amuran da za su kawo koma bayan wannan ƙasa al'amarin da ya shafi zaman lafiya da zamantakewar mu tare ko kai krista ne ko musulmi shine mu gargadi matasa su gujewa a kalaman batanci su gujewa abubuwan da ya shafi shaye-shaye domin su yi abin da sun ga dama ko kuma an sa su yi matasa kada a yaudarar da mu Allah ya taimake mu ya kuma sa albarka a Najeriya a nasu jawabin kwamishinan hukumar shari'ar musulunci Mustapha Baba Ilela ya ce kungiyar za ta taimaka wajen shawo matsalar matasa a ƙasa baki ɗaya. kuma za mu ba ku shawarwari na kwarai tsakani da Allah wanda zai amfane mu ya amfane ku duka da musulmanmu da sauran wa Kirista da Allah ya kaddare rayuwar mu tare a jihar Bauchi da ƙasa baki ɗaya. Na muku fatan alheri wannan hasashe na ku na tattare da matsalolin matasa mu yana da cikin babban damuwan da muka sa a gaba matsalar matasa da 'yan mata. kullum muna shirya tarurruka tattadan wayas da kan matasa da tsare su daga fadawa cikin mummunan yanayi. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. ba mu, dumudu an cuce mu, ba mu da aiki, dumudu ba mu da aiki, ba a basu da Allah dumu mun basu da Allah ba ma yi dumu du ba ma yi to madalla rahoton Abdulwahab Muhammad aka saurara yau take ranar radio ta duniya ga rahoton Nasiru Adamu Elhikaya kafar sadarwar rediyo ta ci gaba da zama mai tasirin gaske a birane da karkara inda jama'a kan saurari rediyon yayin da suke tukin mota da ma lokacin da suke sararawa haka na kasashen da ba wadatar lantarki mutane kan dogara ga rediyon don samun labarai har ma a gandun daji wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware don rediyo ta samo asali ne daga fara sadarwar majalisar ɗinkin duniya ta rediyo a alif da ɗari tara da arba'in da shida masu sauraron rediyo na faɗar ra'ayinsu kan muhimmancin wannan kafar sadarwar sunana babangida ladauru musamman mu dai mutane da muke arewacin arewacin Najeriya abubuwa da yawa yana tafiya ko anan nan cikin Najeriya mutane da yawa da kansu a duhu yake saboda shirye-shiryen da gidan rediyo suke yi ko mutum a cikin raimi kin da rediyo ya san me duniya take ciki so wannan din ya wayar da mutanen mu kai sosai mutumin da yake birnin da ƙauye ya san me duniya da Najeriya gaba ɗaya ke ya za ka kwatanta misali irin wannan yanki na arewa maso gabas da ke cikin rikici shin wani tasiri kake ga rediyo ke yi a yankunan karkara eh rediyo gaskiya ya taimaka sosai to rigimu da yawa wata ranya tun tunkaro kuma baka da labari na kusa da kai amma sakamakon rediyo in ka kunna da safe ko da yamma zaka je a shi wani guri kusa da kai ya kama da wuta to wannan ya saka mutanen mu da sun canja wajen zama saboda tsirar da rayuwarsu suna na Zaidu Bala gaskiya ranar rediyo ta duniya rana ta mai muhimmanci gare mu mu talakawan Najeriya saboda rediyo babu inda talakan Najeriya zai samu kafa wadda za ta wayar da shi ta bahi labaru ne irin rediyo da babu rediyo ina ganin da cewa da mu talakawan Najeriya mun koma tankar kurame saboda rediyo ita ce a kafa da ka baka ingantaccen labari in kana cikin lungu kana cikin sako kana cikin birane babu wata kafa wadda zaka samu labaru gare ta cikin sauki wato irin rediyo da haka muna ganin da cewa mu talakawan Najeriya rediyo tankar ta zama na makaranta Ibrahim Musa daga jihar Jigawa na yaba rediyoyin ketare ne ni ina ganin rediyo ta zama makaranta ga al'umman mu domin babu wata kafa ta yada labarai wanda talaka musamman waɗanda suke rigage da ƙauyuka suke samun rahotanni da sanin yadda halin duniya take ciki kamar kafafen watsa labaru musamman ma rediyo amurka yadda duk inda ka je ka a arewacin najeriya nijar da duk inda ake jin hausa sautinsu yana fitowa rangadadau kuma mutane suna jin daɗin shirye-shiryenku saboda mafi yawanci labaranku da kuke fitarwa ba a samun kuskure gaske a cikinsa a wannan murna dai da majalisar dinkin duniya za ta yi a birnin janiba akwai jawabi daga sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimon da murnar cikar kungiyar sadarwar duniya shekara ɗari da da kafuwa. Nasiru da Malika kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ka yanzu ga Jama'a Ali da shirin da mu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. a da ke a duniya ana ta wani a ana rawa sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke fatar kuna lafiya. Gani ga likitan nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Isa Waziri. Akwatin gidan waya ko 116 ne a can Fatiskum. To likita ga rubutun nashi dai gata gata nan. Ya yi tambayoyi guda biyu amma na farko ɗin sam na kasa ganewa. Ina fatan in malamin yana kusa in ya ji in zai rubuto ya samu wanda za mu iya gane rubutun shi. ya eh, samu wani da iya rubutu ya rubuta masha yawa to amma tambayarsa ta biyu na ɗan gane ɗan da ƙyar ya ce wai idan ko idan ya zauna ne wasu ya ji jikinsa yana motsawa kamar wanda yake fama da balle-balle to shi ne yake son bayani to a yadda malam yake cewa in ya zauna jikin shi yakan yi kamar yana balle-balle ko ya ji jikin shi na wani abu to wannan ba za mu iya tabbatar da abin da ke kawo wannan ba hajiya domin dole sai an bincika hajiya a bishawar da zamu ba shi ne da ya wani likita a dube shi sosai domin kawai zama haka wannan yana jin kamar yana da balle-balle akwai abubuwa da yawa za su iya faruwa da sai sa shi irin wannan lokaci mutane kamar da sun inda kamar sun motsa jiki ko sun yi waɗansu abubuwa suka zauna zaka ji zaka ji kamar zuciyarsu yana jin kamar suna da abubuwan to wani lokaci wannan abin haka yakan faru amma ba za a tabbatar da me ke kawo wannan ba sai da an ji an duba hajiya. to likita akwai takamaiman likitan da zai gani ne ko kowane likita in ya mishi bayani kamar yadda ya mana bayanin nan za a iya duba shi a gane ko me ke damunsa. to ya kamata je waɗanda suka gwanance kama abubuwan zuciya da abubuwan jini da sauransu ya je ga waɗanda za su iya gane abin da ke faruwa hajiya idan ya je za su gane ko menene ke damun eh, shi ba eh duk kuma yanzu akwai na'urori da ake iya gwaje-gwajen abubuwan nan duka a tabbatar da abin da ke faruwa a cikin jikin ɗan adam saboda haka ya kamata je wannan ya kamata ya saurayi je a duba shi a tabbatar da abin da ke faruwa hajiya to Allah ya sa a dace amin amin to ga wata wasiƙa nan da muka samu to a wasiƙa dai ta fito ne daga misau a ƙaramin hukumar misau a can jihar bauchi to amma ni ban ga sunan mutumin ba sai dai ya ce waiwai kullum da rana zai ya ga zuciyarsa tana damunsa sai wai wani abokin shi ya ce da shi wai ya sha wani magani ga spelling din g e ko a ne ko o ne loac tablets ka gane eh kamar geolocin ko geolocin tablet to wai sai ya yadda kuma yana sha to amma idan ya daina sha sai kuma ciwon ya dawo shine yake son ka mishi bayanin wai da Allah wani irin ciwo ne yake damunsa to akwai yawanci mutum kamar zuciya yana tashi haka da yawanci haka to akwai ɗan da ke faruwa wani lokaci bayan ko mun ci abinci ko mun sha wani abu za ka ji zuciyar mutum kamar ya tashi wani lokaci abin da ke faruwa abubuwan da ke cikin cikin ka ne suke so kamar su fito sai ga zu ya tashi za ka cikin kamar wani lokaci ya rude wani lokaci kamar kana jin kamar za ka haras ko kana son ka ji amai amai haka in dai mun fahimci abin da malamin ke cewa eh. ko maganin da yake bayyana mana to irin wannan maganin in mutum ya sha shi yakan in ya shiga cikin dan adam yakan rage wani karfin asu acid din nan ne duk irin abubuwan da suke sa zuciyar mutum wani lokaci ya tashi to in dai mutum ba a je an duba a san sanadin da ke kawo wannan ba to kowane lokaci ya daina shan wannan maganin wannan abin zai dawo masa hajiya saboda haka abin da zan ce ya je a duba a tabbatar me ke sa wannan ke faruwa to aka tabbatar abin da ke sa yake faruwa to aka ga abin da za a bashi sai to wannan zai warkar da shi amma kawai ya ta shan maganin wannan kaman ko yana dan shan abin da zai rage tsananin abin ne da ya daina sha sai ya dawo to likita ka san galibi in muka yi bayani aka ce ma mutane su je gun likita sai su ji haushi To, a me za ka gaya ma mutane kawai kai kaji kana fama da ciwo tana yiwuwa kawai sai ce abokin shi ya ce ya sha magani sai kawai ka je ka sha magani? Me zai faru idan aka gaya mishi maganin da bai dace ba wani irin banna zai mai? to wani lokaci in aka faɗa aka faɗi wa mutum maganin bai dace ba wani lokaci in ba a yi hankali ba yana iya ƙara tsananin ciwon ko kuma wani lokaci waɗansu abubuwa ma in dai ba a sha maganin da ya kamata ba in dai kwana yana iya halakar da mutum a hajiya to wannan illar abubuwan nan ke shi yasa ko da ma abokinka na shan wani magani ko da ya dace da shi to abin da ke damun ka wani mai yiwuwa daban ne da abin da ke damun abokinka saboda haka dole a je a bincika kuma jikinmu ba eh, ba ɗaya wani in ya sha aspirin ya kwana lafiya wani in ya sha sai ya wahala wahala. Eh domin akwai ɗansu mutane da suka sha aspirin yanzu nan to cikin su ba sai ga yana su ya so mu jini wani lokaci. To Allah ya Eh, Waɗansu kuma sukan sha ba abin da zai same su. To Allah ya sauke. Amin amin. Muna fatan kuma yana kusa ji wannan bayani da kai mana. To shi kuma janar sakatare Malam Abdu Zaria a can ayaragun tofan lafiya akwatin gidan waya ashirin ayaragu a can jihar Nasarawa. To hajiya. Yana son ya san me ke kawo ciwon barci ne. abin da ya kawo ciwon bacci a ɗansu mutane wanda yanda yanda Allah aka haka halice su kenan waɗansu kawai domin wani irin abin da ke cin kwallonsu ba su iya zama haka kowane lokaci su yi bacci kowane lokaci kuma akwai waɗansu mutane wani lokaci domin ba su samun baccin da ya isa da dare to sai su yi ta bacci da rana to in dai domin ciwon ne a yanzu akwai magunguna da a iya ba mutum zai rinka sha kowane rana amma sai an je an bincika hajiya domin bai kamata mutum kawai je sha magani kawai haka ba domin bai yana bacci kowane lokaci amma in yi je wani likita akwai lokacin da za su yi bincika tabbatar da abin da yake faruwa sannan sai a ba mutum maganin da ya kamata hajiya. To baya ga wannan kuma akwai abin da ke sa a ciwon bacci? To kuma banda wannan kuma hajiya kin san akwai wani kamar dan tsando da ke cizon mutane wanda ke a rafuna kusa da rafuna ake samun wannan kamar rafin da ke gudu sosai. Eh. Wannan in irin wannan kudan ya ciji mutum to yana iya kawo sa mutum ya samu irin wannan baccin ciwon bacci din. to shi yasa wani lokaci ya kamata mu lura inda abubuwan da muke yi ko kuma irin wuraren da muke zuwa in dai mutum na zuwa irin wuraren nan ne to yana tsammani ya kudajen nan sun cije shi to muna tsammanin da wannan ciwon saurayi ji wani likita za a iya bashi magani a gida. To likita duk da ci gaban da aka samu har yanzu ana samun gudan tsandan nan ko kuma eh, akwai? Eh kamar a karkara ana samun wannan domin mutane kisa a wuraren ba su ba lura kuma ba su zuwa a ba su magungunan da ya kamata hajiya kuma kisan da ana irin fetse-fetse abubuwan na waɗansu wuraren ba a yi sosai hajiya. To Allah eh. ya sauke. Amma idan aka je aka duba. idan aka ba da magani kuma za a samu sauki ko? in aka je aka ba mutum magani ana samun nasara sosai hajiya. To Allah ya sauke. Amin amin. To ita kuma malama balaraba matar malam Nuhu Kura ta rubuto ne tana son ta sani shin wai me yasa ne wai sai kaga wata macen ba ta haihuwa amma kuma sai kaga tana yawan yin bari. To tana son kai mata bayani me ke kawo haka. To kin san yadda Allah ya yi mu duk daban-daban ne. akwai ɗansu mata waɗanda an suka yi ciki sai ya zube ko su yi bari kenan to waɗansu ya danganta yadda mahaifar take waɗansu mata in ɗan ya so ma girma mahaifa to mahaifar waɗansu mahaifar nasu ko ya ɗan goce ko kuma yanda Allah ya shi kenan so ba su iya ɗa iya zama a ciki sosai wato ko ya samu wani rauni kenan eh, ko ya samu rauni to kuma a waɗansu yanda dai Allah ya yi kawai inda suka suka samu suka samu da to bai zama domin wani lokaci akwai su abubuwa da ba su dacewa eh da ko jinin ɗan ko jinin uwar to wannan wannan lokaci kan sa matan ta bari wannan kuma domin kawai hawan dalili kuma waɗansu mata suna bari kuma akwai waɗansu mata na bari din domin wani lokaci yadda Allah ya nufa kenan waɗansu ƴaƴan wani lokaci wani abubuwa na faruwa a cikin shi wannan ɗan to wanda kawai sai kawai ya bari haka sai a yi barin sa kawai haka ko an je asibiti in an ci sa'a ne a samu a magance kuma ba a ci sa'a ba kawai mace za ta yi ta barin kenan eh waɗansu matan wani lokaci sai an je an ɗunka bayan sun ciki sai an ɗunka mahaifar su kwanta kamar na watanni da yawa kafin su haihu. In za su haihu sai a kwance mahaifa? Eh in za ta haihu sai a kwance mahaifa. Waɗansu kuma akan ce a waɗansu magunguna da ya kamata su sha. Waɗansu matan kuma irin hormone ɗin nan ne da ke cikin jikin mace wanda ke sa mahaifa ya ƙara ƙarfi da ɗan to waɗansu ba su da wannan homon ɗin da yadda ya kamata so waɗansu ana ba su wannan homon aka ba su aka yi sa'a to suna iya suna iya samun ɗasansu to akwai abubuwa dai da yawa da suke kuma wani lokaci waɗansu abubuwan dai ba mu sa abin da ke kawo su ba hajiya kuma ikon Allah ne kawai. To, to Allah ya eh. sawaƙe. Eh, amin, amin. To, Malama Balarabe ta sake wata tambayar, tana son ta san shin me ke kawo cin ruwa ne? To, abin da ke kawo ciwon cin ruwa hajiya, kin san abubuwan da ke cikin yanayi inda eh. muke. To, wani lokaci inda muke takawa ko inda muka zauna, to inda waɗannan su waɗannan wanda tura ana kiransu fungus to suna son damshi sosai irin abubuwan nan to in dai wuraren haka yayi to mutum na iya kama wannan ciwon kuma wani lokaci waɗansu waɗannan suke kama wannan kamar irin masu motsa jiki suna irin motsa jiki sosai ɗin ana zufa sosai duk waɗannan na kawo wannan ciwon hajiya. To ana iya magancewa? eh in aka gane akwai magani da ake ba amma wannan ciwon lokaci magani da ake barowa. sai an sa ko an shafa shi na kamar wata uku wani lokaci har wata shida kafin a warkar da shi domin da wuyar warkar da shi sosai hajiya. Hmm. to eh. don yawanci wasu zaka ga suna ya tsanye ta musu ciwo haka ma zai tsinke. eh to shi yasa wani lokaci akan so in dai soma haka akwai kamar wani mai mai da ake sa tsakanin eh, eh, yatsan to aka sa to wani lokaci ana son mutum ya bar wurin ya dan sha iska ko kuma mutum ya rinka shashafe wurin kada ya bar wurin da damshi sosai ko da mutum ya wanke kafa ne ya kamata ya wanke tsakiyan yatsutsukansa to in ya aka wanke ko aka aka busar da wuraren to yakan rage tsanani amma dole mutum ya hankali domin dole a a sa waɗannan mai din kuma a rinka a rinka cewa wurin ya bai bushe sosai ko me mutum ya yi in aka yi da an aka kuma bi duk abin da aka ce din akan warkar ko eh akan warkar amma amma yakan ɗauki lokaci sosai. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla kafin mu rufe ga Eliri ta dawo da takaitattun labarai. Abokai da dangin mutane ukun nan da aka bindige a jihar North Carolina sun taru a jihar ta nan Amurka jiya Alhamis domin yi wa mamatan addu'o'i. yayin da 'yan sanda suke ci gaba da gudanar da bincike kan ko an kashe su ne cikin makon nan sabili da matsanancin kiyayya Wata kafar watsa labarai a jihar ta ba da labarin cewa dubban masu makoki ne suka halarci jana'izar de barakat dan shekaru 23 da matarsa yusuf abu sallah yan shekaru 21 da kuma kanwata razan abu salha yan shekaru 19 ana tuhuma makwabcin su na wato ɗan shekaru 46 Craig Stephen Hicks da kisan kai. 'Yan sanda kuma sun hakikanta cewa rashin jituwa aka samu tsakaninsu a kan wurin ajiye mota a gidan da suke zama wanda ya kai ga harbe-harben sai dai mahaifin mamatan wato ya bayyana jiya laraba wato ranar laraba cewa an kashe su ne sabili da suna musulmi kisan ya girgiza jami'ar north carolina chapel hill inda barak ke karatu wani kakakin jami'ar rick white ya shaida murya amurka cewa ana cikin bakin ciki da kuma damuwa a wannan makaranta shaidu a arewa maso gabashin najeriya sun ce akalla mutane bakwai aka kashe jiya alhamis a wani harin kuna bakin wake da aka kai a garin biyu fashewa ta auku ne a wata kasuwa da ke makare da jama'a da misalin karfe uku da minti ishirin na rana wani dan tireda a kasuwar aliyu buba ya shaida murya amurka cewa wata motar safa mai dauke da fasinjoji goma sha biyu ce ta tarwatse da shigarta cikin tashar babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yabi yunkurin manyan shugabannin ƙasashen duniya na shawo kanta da kayar baya da 'yan areware masu ra'ayin rasha ke yi a gabashin ukraine to madalla da takardattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu musamman grace alira abdu da muka gabatar da shirin tare da ita da cd wanda ya shirya mana sauti da injina namu mr cook ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.